Zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi umarni da a gaggauta sauya tsarin rabon abincin azumi a jihar Kano bayan ya kai ziyarar bazata a wata cibiyar rabon kayan abinci. Gwamnan Kano da ke Arewacin Najeriya Abba Kabir Yusuf ya yi umarni a gudanar da bincike kan mutanen da gwamnatinsa ta bai wa kwangilar rabawa al'ummar jihar abinci a watan azumi. Gwamnan ya bayar da umarnin ne bayan da ya kai ziyarar bazata a ɗaya daga cikin cibiyoyin da aka ɗora wa alhakin raba abincin azumi da ke ƙaramar hukumar birni domin ganewa wa idonsa abin da ke faruwa sai dai ya bayyana matuƙar ɓacin ransa dangane da ingancin abincin da ake baiwa jama'a yana mai cewa ba zai lamunci hakan ba a wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumuntar zamani a ranar juma'a da maraice an ga gwamnan na Kano a cibiyar raba abincin inda ya ɗauki fanken da ake rabawa yana cewa ku kalli wannan shirmen ya tambayi matan da ke soya fanken wanda ya sa su aikin inda suka bayyana cewa wani jami'in gwamnati ne daga nan gwamna Abba Kabir Yusuf ya tambaye su ko ana zuwa ana duba yadda suke gudanar da aikinsu matan sun bayyana cewa wasu jami'ai suna zuwa akai-akai gwamnan ya umarce su da su inganta yadda suke soya fanke yana mai cewa kada na sake dawowa na tarar an yi abin da ba daidai ba daga bisani gwamna abba kabir yusuf ya wallafa saƙo a shafinsa na sada zumunta cewa ya bayar da umarni a gudanar da bincike kan yadda ake raba abinci na azumi a cewar gwamnan da maraicen yau na kai ziyara gidan maza ɗaya daga cikin cibiyoyin da ke rabon abincin azumi na Ramadan a ƙaramar hukumar Birni abinda na gani a wannan ziyara ta bazata da na gani abin takaici ne duk kuwa da isasshen abinci da muka baiwa cibiyar na yi umarni a gudanar da cikakken bincike kuma na bayar da umarni a yi gaggawar sauya tsarin wannan shiri in ji gwamnan jihar wato Abba Kabir Yusuf A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan rabon abinci da gwamnatin jihar Kano ke yi. Sannan muna addu'ar Ubangiji Allah ka ciyar da mu gaba da yankin mu na Arewa da ma ƙasar mu baki ɗaya. Ka ba mu shuwagabanni na gari, ka haɗa kawunan mu amin summa amin.